masu kallo barkanku da warhaka wato malama zindimni na kawo ku ziyara muna gashi allah kawo watan alfarma watan azumi da fatan kowa yana lafiya daga mazan matan yau na kawo muku gaisuwa ne dai ba wani abu zan yi ba dai gaisuwa dai na kawo muku dai ya kuma azumin daga mazan matan eh na kawo muku gaisuwa ba dai wani abu na kawo muku ba gaskiya yau dai na dai kawo muku gaisuwa ne sannan in ji kowa na lafiya da kuma ya azumin dai matan ya matan suka fi jin azumin ko mazan ban san dai suwa suka fi ji ba amma da alamu dai kamar mazan suka fi jin azumin ba fa azumin kawai za mu dinga yi ba a'a za mu dinga sallah kun ga azumi without eh, sallah without azumi eh, azumi without sallah ba azumi ba ne za ku kokarta ɗan dafa-dafa nan dai a dai dinka dafa musu masu kyau haka dai wanda dai za su ɗan ci su daɗi